صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا أخوة أولا يوم نرى نرى ثلاثة يومنا عشرين بيار رمضان هجرة دبو ديادة إلى أربعين دأكو وندي ذو ديدة عشرين دشيدة غوطة وهدو ميلادية biyu. a cikin tafsirinmu na lissafin Allah maɗaukakin sarki har yanzu muna cikin suratun ruh wanda a karatun da ya gabata mun tsaya kan aya ta arba'in yanzu insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta arba'in da ɗaya bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين نعم Allah maɗaukakin sarki ya ce zaharar fasadu fil barri wal banna ta bayyana filbarri akan tudu bahar da kuma cikin teku bima kasabat aydin nas saboda abinda hannayen mutane suka aikata liyuziqahum ba'da allazi amilu dan ya ɗanɗana musu sashen abin da suka aikata la'allahum yarji'un wa la'alla sa koma zuwa ga ubangiji Allah qul katifiru fil ardi kutafi a bayan kasa fanzuru kaifa kana aqibatu allazina min qablu ku duba yaya ƙarshen waɗanda kuke gabaninku ku tana aktsaruhum kana aktsaruhum mafi yawan su ma'ana masu hada Allah da wani ne ubangiji Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya yana mana bayani irin annar da ta bayyana zahar fasadu karna ta bayyana alfasad malamai sun yi maganganu da yawa wajen me ake nufi da alfasad wasu da abinda ake nufi alfasad shine shirka ma'ana shirka ta bayyana a cikin tudu da kwari wasu suka ce shi shine yankewar ruwan sama wannan gamu da muke rayuwa a kan tudu kenan wanda idan an rasa ruwa to kwari ne zai biyo baya a kuma teku abinda ake nufi da alfasad shine dabbobin ruwa za su makance su fada cikin fagamniya suka ce shi ake nubi da alfasad wasu suka ce alfasad dukkan wani abin da yake na sabo kama da kan shirka da saɓawa Allah da saɓawa abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni da shi kuma wannan fassara ta bi faɗi kuma ta bi zama daidai alfasad duk wani abin da yake na kanna shirka fasadi ne a bayan kasa aikata zunubi fasadi ne a bayan kasa shan giya yin zina yin sada yin duk wani abin da Allah ya hana fasadi ne a bayan ƙasa to Allah ya ce wannan fasadin ya bayyana Allah ya kawo fi'ili madi saboda me saboda hakikanin tabbacin bayyanar abin Allah ya ce fil barri barri shine gurin da ba ruwa ba tudu albahar gurin da yake ruwa to wannan ta bayyana a duka wuraren guda biyu wannan shine abinda wasu ka fassara albarru da albahar wasu ka ce albahar abinda ake nufi da albahar shine garuruwan abinda ake nufi da albar zaharar fasada filbar albar suka ce shine sahara alfayafi guraren da yake sahara shine albar banna ta bayyana a wannan gurin sannan walbahar albahar garuruwa al'amfar wasu suka ce garuruwan da suke gefen bakin ruwa suka ce duk garuruwa gaba daya da an al'araba tusamman mudan tusamman almudan bil amsar domin laraba na kiran ma'ana suna kiran almudan a birane da albahar suka ce da haka albahar ana nufin birane garuruwa sai zama albarro ana nufin sahara sannan ta bayyana a cikin sahara shine na yin fari da bushewa da rashin ruwa da rashin tsare da rashin abinci hakanan albahar kuma a garuruwa wannan shi ne fassarar da ibn kafir rahimahullahu ta'ala ya rinjayar abinda ake nufi da albarru kenan da albahar albarru din ya rinja da cewa sahara ake nufi suka ce idan mun ce teku to ta ɗanna ta bayyana a cikin teku suna ganin babu wata da ta bayyana a cikin teku da haka albahar a ana nufin garuruwa albarru kuma ana nufin sahara wannan shine fassarar da ibn kasir ya rinjayar shi to ta bayyana a waɗannan wurare ɗin to amma a zahirin doron larabci kamar yadda ibn ashur ya bayani A albar gurin da ba ruwa ba albahar gurin da yake tudu kuma ubangiji ya yi magana albar wal bahar dan a nuna yadda ɓannar ta gani ko ina sawa gurin da yake ruwa da gurin da ba ruwa ba duka ɓannar ta shiga gurin da yake kan tudu shine na abin da muke gani na fari na karancin abinci na kisa hatta kisa ya shiga cikin alfasad yana kuma cikin abin da ya bayyana don wasu bakar alfasad da kashe a daya daga cikin annabi adam da ya kashe dan uwansa shine alfasad din da haka kisa ya bayyana shi ma yana cikin ɓannatar sata wannan tsadar rayuwa da muke gani duk ɓanna ne duk alfasad ne sannan idan aka zo albahar to ana nufin abin da yake cikin wannan teku na dabbobi sun yi karanci sun yi kasa ba ma a samun dabbobin da za a farauta a ciki wasu suka ce kuma albahar har ya hada da kwacen jirgin ruwa wanda za su tare jirgin su kwace duk wannan nau'i ne na ɓanna kamar yadda wasu malamai suka fassara to Allah yana ta banna ta bayyana a tudu da kwari ko a sahara da kuma birane dan me bi ma kasabat aidin na saboda abinda hannayen mutane suka aikata Wana laifukan da mutane suka aikata shi ya haifar da wannan banna a bayan ƙasa kenan wannan aya tana gwada mana din Allah madaukakin sarki kiyaye dokokin Allah yana haifar da albarka a cikin kasa kamar yadda sabawa Allah da yin abin da Allah ya hana yana haifar shi kuma da musiba da bala'i a ƙasa hadisi ya zo a cikin sunan na abi dawud maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la haddun yuqamu fil ard ahabbu ila ahliha min an yumtaru 40 sabahan haddin da za a tsira a bayan ƙasa haddi da za a tsira a bayan ƙasa ya bi alkhairi haddi kwaya daya ma'ana mutum yayi zina ai masa bulala ko a jibi shi mutum yayi sata a yanke mai hannu mutum ya yi kazafi a mai da tamanin ma'ana duk abubuwan da Allah ya iyakance dokokin da za a yi wannan haddin kwaya ɗaya to ya fi soyuwa gurin mutanen ƙasar fiye da a yi musu ruwa na kwana arba'in fiye da a ɗau kwana arba'in ana yin ruwa ibn kasir ya ce wa sababu fi haza annal hududa dalili kuwa shi haddi waɗannan haddoji da shari'a ta ce idan aka tsayar iza uqimat idan aka tsayar da su in kawfan nasu da yawa mutane za su kame au aktaruhum au kafirun minhum an ta'atul muharramat da yawa mutane za su kame su daina aikata haramu idan barawo ya san in yi sata abin da ya sata ya kai rubu dinar shi duka tabbata ya je gurin alkali za a yanke mai hannu idan mazalaci ya san cewa za a mai da in bai yi aure ba idan ya zama bikir ne idan kuma muftin ne wanda yake ya taɓa yin aure ko yana da aure za a jefe shi idan mai kazafi ya san za a mai bulala tamanin idan mai laifi ya san za a yi mai ukuba ta wannan laifin nashi to da yawa mutane za su bar laifi ko mafi yawancin su za su bari wa in turikatil ma'asi idan kuma aka bar sako wa idza turikatil ma'asi idan aka bar sako to kana sababan fi husulil barakati min as-sama'i wal ard sai wannan ya zama dalili ne da albarka za ta sauka daga sama da ƙasa domin in kun duba daga cikin abubuwan da suka sa halin da muke ciki na garkuwa da mutane da karɓar kuɗin fansa ya ƙici ya cinyewa daga cikin dalilai akwai rashin hukunta masu yin wannan aiki Tun ne zai wannan a kama shi amma ba za a yi hukunci ba karshe sai a miƙa shi gurin kotu in alƙali ya bilibili shi kenan sai ce an ɗaure shekara kaza wani da ya je ma ba zai shekara ɗaya ba kuma zai fito sai kaza abin ba ya zama sananne a gababan sadarwa za ka ga an kama mutum an ce kai na nawa muka kama ka sai an kama ni sau biyu ko sau uku wani ma da haka su ta yaya su daina idan ma'ana sun kama mutane sun yi garkuwa da su an ba su kuɗin fansa miliyan ashirin miliyan talatin miliyan arba'in sun tara kuɗi an kama shi an je an rube shi ya je wata biyu uku ya fito ya je ya ci gaba da abin da yake gobe an kama shi haka ta ba za a daina ba da haka daga cikin dalilan da har yanzu abin ya kici ya kicin yawa ba a yin hukunci to da ka yin hukunci kuma guda ɗaya to ya ji alkhairi kan ai kwana arba'in ana ruwa domin da wannan hukuncin mutane za su daina sako idan an daina sako kuma sai albarka ta sauka daga sama da haka ibn kasir yace dan haka ma idan annabi Isa dan Maryam ya zo a ƙarshen zamani zai yi aiki da wannan shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zo ya aiki da wannan shari'a sai ya zama daga wannan lokacin sai arziki ya ka a bayan ƙasa manzo Allah ya sifata cewa saboda albarkar da Allah zai sa a bayan ƙasa Roman roman kamar ka ce ɓauro ko nau'in wani abu na sha guda ɗaya sai mutane da yawa su ƙoshi Allah ya sa mai albarka saboda albarkar da Allah ya sa a ciki mutane da yawa sai su amfani da wannan dabba saniya nonanta sai jama'a masu yawa su sha su ƙoshi albarkar wannan shari'a da annabi isa zai tsiyar allah zai sanya albarka hatta a cikin abincin mutane kamar yanzu yadda muke gani yawan sako da zunubi ya ja hatta abincin ma shi ma na da karancin albarka abincin da zai ma wata a gida sai ma sati biyu ko sati uku sai ya kare saboda mai allah ya janye domin mai idan akwai albarka a ciki to abincin da mutum goma za su dafa sai ishi mutum ashirin in allah ya janye albarka sai a daba abincin mutum ashirin kuma ya kasa isan mutum sha biyar kaga Allah ya janye albarka din da haka shi kula da dokokin Allah yana kawo albarka a bayan ƙasa ibnu kasir yace fa kullama uqima al-adl duk lokacin da aka tsaye da adalci kasratul barakatu wal khair albarka za ta yawaita da alkhairi albarka za ta yawaita da dan haka ma wa lihada sabata fi sahihaini da aka yi tabbata a cikin bukhari da muslim annal fajira idza mata idan ya mutu yastarimu minhu al-ibad wal bilad bayi mutane da ƙasa gaba ɗaya hutawa suke idan fajiri mutu sai a samu hutu dan yana cutar da mutane dan shi mai yin zunubi ko da bai zage ka ba ko da bai yi a gaban ka ba ko da bai bata ma ƴaƴa ba inda yana zunubi to yana cutar da kai domin dalilin wannan zunubin sai Allah ya kawo wani abin da zai shafi kowa da kowa to idan ya mutu gari ya huta idan fajiri ya mutu gari ya huta al'umma sun huta kamar da manzon Allah ya faɗa wa shajar wa dawa bishiyoyi sun huta dabbobi ma sun huta saboda wannan ɓannan fajircin tana cutar da waɗannan al'ummu gaba ɗaya to Allah ya ce ɓanna ta bayyana akan tudu da kwari ko a cikin birane da sahara bai ma kasabar aidin na saboda abin da hannayen mutane suka tsururuta suka aikata akwai waɗanda suke da jazunci, ko kuma suke da son zuciya suna cewa idan kun ce zunubi yake kawo sako to yaya kasar da yake kafirai ne yaya kasar Amerika, yaya zamani yaya rasha yaya faransa su ai ga suna zunubin kafirai ne ma ba sa sallah amma kuma mun ga yadda suke rayuwa akwai wuta akwai ruwa akwai kaza sai sai masa, maka kun ga wannan abin da yake faɗa ba gaskiya ba ne wani ma da na gani cewa idan kun ce zunubi yake kawo sako to ai ga lagos nan an fi zunubi a lagos a kan kano to ya aka yi suke zaune kaza domin wannan akwai jahilci ko son zuciya ta jahilci yana auna cewa a abin da yake na zahirin rayuwa wuta da ruwa yana auna cewa wannan ne kadai jin daɗin rayuwa bai san cewa jin daɗin rayuwa ba wannan ba ne kadai jin daɗin rayuwa akwai jin daɗi na zahiri akwai kuma na ruhi ruhiyar sai ka samu duka bin za a ce kana jin daɗin rayuwa mana Allah ya baka jin daɗi na zahiri ya baka dukiya ko ya baka abinci ya baka lafiya wannan na zahiri sannan ya baka na zuciya sai da za ka iya kwanta kai bacci sai da za ka tashi wa abin da ke damunka balantana kai hawan jini balantana kai kaza sannan tana da nutsuwa a zuciyarka da kwanciyar hankali to wannan shine za a ce kana jin daɗi min kullin jawani amma wa ya gaya musu cewa waɗancan ƙasashe suna cikin jin daɗi irin wanda ake magana irin wanda ake so irin wanda Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa ya ga masa irin wannan rayuwa suke a zahiri yana ganin kaza amma yanzu da za a yi kididdiga mutanen da suke kashe kansu suke kuma fama da rashin lafiya nafsiyar rashin lafiya ba ta zahiri ba zazzabi ba ba ciwon kai amma a haka ga mutum bai da lafiya to a cikin arnanin wanda suke cikin na musulmai su musulmai albarkacin sallar da suke da azumin da suke yi da me sai yasa suke rayuwa suna samun sauki dan Allah ya ba su wannan shi yasa inda waɗancan arnan za su zo su ga yadda muke rayuwa da an aka su gurin kwanan wani wani ya kwana a gurin mutuwa ne amma shi musulmin za ga saboda gashi babin zai shirya kwanta kuma ya fito waje yana hira yana dariya yana tafa hannu kamar ma ba shi ba saboda Allah ya ba shi kana'a ya ba shi rayuwa ta kwanciyar hankali ta zuci duk da a zahiri a rayuwar babu to amma a batini akwai kuma sa'ada din da haka wanda su wannan lissafi suna ɗaukar sa'ada shine ka samu abu zahiri na rayuwar duniya wannan kuma ba shine sa'ada ba tare ya nuna mana manya-manyan masu kuɗi manya-manyan masu kuɗi wanda suka kashe kansu saboda damuwa saboda damuwa manya-manyan ma'aikata masu ilimin zamani da suka kashe kansu saboda damuwa damuwa Legas ɗin da suke faɗa sau nawa ana ba da labari mutum zai je bakin teku da mota ya fito ya faɗa ruwan ya mutu da motar shi zai je mai kyau ya tsaya faɗa ruwan ya mutu nawa aka yi to da aka kusura auna jin daɗin rayuwa ne da abin da yake na zahiri abu na biyu kuma akwai abin da ake kira istijiraji shi kabiri wanda da ba bai imani da Allah ba to sai Allah ya mai istijiraji ya mai kalala sai ya bashi kai kuma da kai iman da Allah sai Allah ya ta jarraba ka yana gwada ka in kai laifi sai a kama ka ai hikimar da Allah ya sa ke kama bayi in sun yi laifi a rayuwa dan su je lahira ba ba zunubi idan yanzu ka yi laifi sai Allah ya jarrabe ka a dukiyarka ko a rayuwarka ko ta rashin lafiya kan kare ma zunubin ake kaga za ka je lahira babu laifin Allah ya fi ma ibnu taymiya yana jiro abuwa guda goma da Allah yake wa mutum gafara da su shi yasa ba a ganin mutum musulmi mai sako a yanke mai wuta dan akwai abuwa goma da Allah yana wa mutum gafara a dalilin su akwai guda uku ko guda hudu wanda daga wajen Allah ne dan adam bai da hannu a ciki kamar ya fi ya gafara Allah yana gafarta wanda ya su, inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha akwai masa'i musibu da za ta mutum a dukiya ko a ko a menene wannan ma Allah yana yin gafara a dalilin shi sai zama mutum yayi Allah ya jarrabe shi ko a abin hawa ko a dukiya ko a kaza ko a rayuwa sai kuma Allah ya kankare masa zunubi a dalilin wannan akwai addu'ar musulmai akwai istighfari duk wannan suna cikin abin da ke kankare zunubai to dan haka waɗancan ana musu talala mu'minai kuma ana jarraba su dan a tsara darajar su Allah ya ce li yuziqahum ba'd allazi amilu dan ya ɗanɗana musu shashar abin da suka aikata kenan Allah baya kama da duk abin da muke. da Allah zai kama ɗan adam walau ya akhidullahu an-nas da Allah zai kama mutane bima kasabu da abin da suka aikata a ce duk laifin da muke, Allah sai ya kama mu to da ba wanda zai rawa a ban kasa kowa sai ya mutu kowa sai Allah ya halakar da shi amma an kai goma sai Allah ya kama ka da ɗaya ko biyu saboda ne saboda abuwar ubangiji wa ya afuwa an kasir Allah yana abuwa dangane da abubuwa da yawa shi sa ne ce ba'd allazi amilu sashen abin da suka aikata la'allahum yarji'un ko ta koma zuwa ga Allah sai Allah ce kul ka gaya mu tsiro bil ardi ku tafi a bayan ƙasa ko dai tafiya ta gangar jiki ko tafiya da zuciya ka ɗau zuciya ka kewaya bayan duniya ka duba ka gani fanzuru ku kalla kai ba kana aqibatul ladina min qabl yaya ƙarshen waɗanda suke gabani ya kasance mana yaya ubangiji madaukakin sarki yayi da su da suka karyata suka ba da baya Allah ce kana askaruhum mushrikin sabi yawancin su mushrikai ne kuma Allah bai kyale su ba Allah ya halakar da su saboda karyata manzanni saboda kafircewa ni'imar ubangiji sai Allah ya ce mai فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون نعم في الله يسوى النبي فأقم وجهك للدين القيم فتأيد فسكرك كان من فسكنتر الدين ميكك سيئي من قبل أن يأتي يوم تنقبان وترانا تذو لا مرد له من الله ما من ميد والنرانا ما وندي سيميد والنرانا من الله لأنه مدوك تنسرتي yau ma'izin a wannan rana yarfadda'un za za su rarrabe mana Allah yana umartar bayansa umarnin an fuskantar da shi ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama amma hakikanin gaskiya mu ake umarta da haka Allah yana umartar annabi da mu kuma al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama kan ya fuskantar da fuskarsa mana ya ɗauki ta tukam komai nashi ya miƙa liggenin qayyimi ga addini tsayayye tun da Allah ya magana ƙanna ta bayyana to me za a yi wannan ƙanna ta tafi me za a samu zaman lafiya ne tsayawa ga addini fa aqim wajha haka lid-din ka tsayar da fuskar ka ga addini mai kake addinin shine al-islam musulunci shine addini mai kake domin inna dina inda Allah al-islam hakikanin addini a wurin Allah shine musulunci to da ka ya rasulullah ka tsaya kyam ga addini wannan ana gaya manzon Allah amma mu ake nufi mu tsaya mu ma kyan mu tsaya kan addini min qabli an ya'tiya yawmun tun gabanin wani yini ya zo wani yini ne shine yinin alkiyama Allah ya ce la maradda lahu ai la radda lahu ba wanda ya sai hana wannan yinin ya zo min Allah daga Allah ba wanda ya sai hana wannan yinin ranar da wannan yinin zai zo kowa dole zai miƙa kai kuma ya samu kansa cikin wannan yini sai Allah ce yawma idin a wannan rana ya tsaddauna za su lallabi ma'ana wasu za su tafi aljanna wasu tafi wuta a cikin wannan yini yini ne da za a lallabu kowa zai zama gwargwadon aikin sa gwargwadon sakamakon da zai samu da haka a cikin wannan aya akwai zaburarwa akwai faɗakarwa akwai umarni da riƙe addini karka ka yadda wani ce ma ɗan tsaurin addini ya raba ka da addini in dai addini ka rike na gaskiya to a duk abin da za a faɗa a faɗa amma idan ya zama addinin ka rike ba ko kuma ka yi tsari ka wuce gona da iri to wannan addini ma ya ana amma dan kana yin sallah dan kana zuwa masallaci dan kana yin azumi dan kana yin zakka dan kana zuwa aikin haji dan kana karanta alqur'ani dan kana shiga ta kamala wani ce ma mai tsaurin addini wannan sai ya saka ja baya da addinin ka ka tsaya kin san addinin ka in dai addini ne shine abin da Allah yake so da haka zaburarwa ne kan rike addini da kuma tunatar da mu ranar tashin alkiyama da faɗa mana cewa ranar fa ba makawa la raiba fihi ba makawa da haka in ranar ta ba wanda isa ya hana sannan kuma da gaya mana cewa ranar tashin alkiyama za a rarrabu kowa gwargwadon aikin shi don haka Allah ma yake man kafara man kafara fa alaihi kufru wa man amila salihan fali ربهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين نعم الله يقول من كفر دون كافر فعليه كفره كافر شيئا كجي wa man amila salihan wanda ya aiki nagari fali anfusihim to masu yin aiki nagari kawunan su yamhadun suke wa shimfiɗa ta alkhairi liyajzi alladhina amanu wa amilus salihat kuma dan Allah ya sakawa waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka nagari, gari min fadlihi daga falalarsa innahu la yuhibbul kafirin hakika Allah baya son kafirai bayan Allah ya gaya mana ranar tashin kiyama za a rarrabe ku wasu aljanna wasu wuta sai Allah yake mana bayani tun anan duniya man kafara duk wanda ya bada baya ya kafirce fa alaihi kuburu kafircin shi yana kan shi aka yi amfani lafazin ala fa alaihi man amila salihan fa li nafsihi wa man asaa fa alaiha aka yi amfani lafazin ala dan a nuna ma yadda kafircin zai cutar da wanda ya kafircin zai zama kamar ya danne shi kamar nauyi ne sai aka ban da harfu lifti ila aka ce fa alaihi duk wanda ya kafirci to kafircin yana kan shi ya danne shi kuma shi zai cutar ba wanda kafircin wani zai cutar sai face shi wanda ya kafircin da haka wanda ya kafirci kan shi wa man amila salihan wanda kai ya aiki nagari ai amila amalan salihan salihan sifa ce limaw'ud limawqut mahzuf man amila amalan salihan wanda ya aiki aiki nagartacce to wannan fali an fusihim masu wannan ana an ce kaga man amila salihan wanda ya yi aiki ɗaya kenan mutum ɗaya kenan aka ce fali an fusihim ba kawunan sai aka jam'i to na an yi inda aka ce man amila salihan an yi mura'atin labazin man labazin man yana yi ɗaukar mutum ɗaya man amila salihan duk wanda yayi aiki na kwarai to da aka ce fali an fufihim ga kawunan su nan kuma an yi mura'atin ma'anar man dan man kuma kowa zai shiga da haka nan sai aka yi mura'atin ma'ana sai aka ce fali an fufihim waɗancan waɗanda suka yi aiki na kwarai kai kayi wancan yayi wancan to kawunan su hadu da suke wa shimfiɗa da haka ba wani za su amfana ba sai kansu anan ba a ce fa'ala an fufihim ba ya ce fali an fufihim dan a nuna ma da tsaba a nuna ma abin cikin ma'ana sassauƙa da kuma jan hankali da cewa amfani ne can kuma ala ana nan nauyi ne da haka wanda ya yi aiki na kwarai to kawunan suka yi wa shimfiɗa shimfiɗa mai shimfiɗa alkhairi ai Allah zai taka muku wata irin shimfiɗa Allah ce da ya ziyar da zina dan ƙarshe Allah ya taka wanda suka yi imani wa amilu salihat suka yi ayyuka nagartattu min ne daga falalarsa ana sakamakon da Allah yake babu daga falalarsa ne domin Allah ya mana ni'imomin da bamu iya biya ba amma mun yi kuma sai ba mu lada bayan da tarin ni'imomin da bamu biya ba Allah yana da dama yake mu biya ni'imomin ko ba za mu iya biya ba biya ni'imar gani biya ni'imar ji ka biya ni'imar lafiya da Allah ya baka biya ni'imar hannu ko kafa ko gashi da Allah ya fito ma da shi a ka ko ɗan yatsu biyar da Allah ya maka ko hanci da Allah ya baka ko ido ka biya wannan ni'imar ba za ka iya biya ba ta inda za ka ba za ka iya biya ba in mutum ya rasa wannan ni'imar inda zai tara duniyar nan kabba wanda yake ba shi ita inda zai tattara duk abin da yake na duniya ya bayar ba wanda yake ba shi gani ko ya ba shi ji ko ya ba shi hannu ko ya ba shi kafa duk ci gaban da aka yi yanzu sai dai a yi amma ba zai kama da na Allah ba dole sai akwai tangaro akwai wahala akwai kaza amma ka duba yadda Allah yi to dan haka wannan lana da Allah yake ba fadala ce daga Allah shi sa manzo Allah ce ba wanda aikin shi zai shigar da shi aljanna abinda ake nufi aikin ka inda shi za a kalla a baka lada to ba za a baka aljanna ba dan ba kai aikin ba ma bari a biya ka sai dai aikin sababi ne da zai sa Allah ya baka aljanna sai Allah ya baka min fadli ne daga falalarsa Inna haqiqa shi Allah la yuhibbul kafirina Allah baya son kafirai dan haka kada mu zama cikin waɗanda suka aikata kafirci ma'ana ayan nan ayoyin nan guda biyu na farko suna man nuna mana munin kafirci da duk wanda ya kafirci kansa zai cuta abu na biyu suna gwada mana kyawawan ayyuka kuma duk wanda ya kansa yi wa kansa yi wa shimfiɗa ta alƙairi da haka mutum yana so ya samu abin da zai kwanciyar kabari cikin kwanciyar hankali da jin daɗi to ya shimfiɗa da kyawawan ayyuka sai je da wannan shimfiɗa din sannan kuma aya ta biyu tana gwada mana Allah yana ba da sakamako kyakkyawa dan daga falalarsa ne ga wanda suka yi aiki nagartattu suka bi Allah suka yi imani sannan kuma gaba ƙarshe ta ayar sanar mana Allah madaukakin sarki baya san waɗanda suke ma'ana kafirai sai Allah ya ce me ومن آياته ومن آياته أن ليرسل الرياح مبشرات وليذيقكم وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون na Allah ya ce wa min ayati sai aka daɗa julowa za a yi mana magana dai dalilai na sansantar Allah da bauta da kuma iko na kamala na Allah maɗaukakin sarki wa min ayatihi daga ayoyin ubangiji an yursila riyaha ya aiko da iska riyaha jam'i ne na arrih mubashiratin tana mai bishara wala yuzika kun min rahmatihi kuma dan ya ɗanɗana muku daga rahmatsa ولتجري الفلك بأمره كما دنجرا جروا سبدانا دا أمرن الله ولتبتغوا من فضله كما دنكو نيمي دا غفر لكم بنجدي ولعلكم تشكرون كما ولعلكم فابودي معنى هنا تسمى أبين الله أن يرسل الرياح الله يأيكو الرياح إسكا yawanci suna ta in ya zo da jam'i to ta ni'ima ce ma'ana ya aiko iska ta ni'ima an yurfilar riyaha wannan iskar da Allah zai aiko mubashiratin tana yin bishara ne tana yin bishara da ruwa akwai iskar da ta ji ta kada to ka san cewa in Allah da ana sa ran akwai rahama akwai jin kai akwai ruwa ko ka je ta ka ce to an yi ruwa a guri kaza ita wannan iskar mai bishara ce gare ka cewa an samu ruwa a guri kaza ko kuma ta zo ma gabanin ruwan tema bishara cewa ruwa yana tafi to wannan yana cikin ayoyin ubangiji dan me ya zama aya saboda wata iskar kuma tana zuwa da azaba Allah ya ce falamma ra'awhu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hada aridun mumtiruna sai Allah ya ce mai bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha azabun alim Allah ya ce iska ce akwai azaba a cikin ta sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma Allah ya hore wannan iska akan adawa sab'a layalin dare bakwai wa thamaniyata ayyamin da yini takwas Allah ya saki wannan iska ɗin ta zo musu ta halakar da su to ayar Allah ce ya aiko wata iskar da sanyi wata ta zo da zafi wata ta zo daga yamma wata zo gabas mai zuwa da kudu mai zuwa daga arewa duk wannan ayoyi ne na Allah to yana cikin ayoyin Allah ya aiko iska tana mai dauke da bishara Allah yana yin haka ne wani yuzefakum min rahmati dan ya ɗanɗana muku daga rahmatsa suka ce a rahmatu anan ana nabin ruwan sama wanda idan ya sauka sai ya raya bayi ya raya gari ya raya al'umma kun ga ya zama rahama kenan in ya sauka sai masara shinkafa gero dawa abinci da ake ci ciyawa bishiyoyi sai duk su fito su ba da 'ya'yan itace kun ga ya zama rahama to Allah ya wannan kun dan ya dana muku wannan rahama din wani tajriyan fulku kuma dan jiragen ruwa su gudana bi amrihi da umarnin Allah al-qadari da umarnin Allah al-qadariyan kauniyan idan Allah ya hore ya yi umarni sai waɗannan jiragen ruwan su gudana kenan jirgin ruwa yana gudana da umarnin Allah in Allah bai ga dama ba sai a yi da abin da za a yi ki tafiya amma Allah ya ga dama kuma sai ya tafi to wannan horewar ubangiji ne sannan wani tabtahu min fadlihi dan ku nema daga fadalar ubangiji ta hanyar shiga wannan jirgin ruwan ku kasuwanci ku ɗora mai kaya daga Najeriya ya kai wata ƙasa daga can a tsoro ya ta Najeriya inda yanzu wanda suke har ka shigo da kaya sun san cewa inda da ta sama za a dinga kawo kaya ko ta mota to da za a sha bakar wahala dan kayan ba zai sayu ba saboda in ta jirgi ne ninkin ba ninki ake biya kuɗin da za a ɗauko kayan amma jirgin ruwa sai da bai kai wancan tsada ba zai biyo ruwa ya taho ya kawo kayan sannan kayan da jirgin ruwa zai ɗauka jirgin sama ba kowanne zai ɗaukan wannan kayan ba sai dai wanda aka tanada don ɗaukar kaya sannan zai taho ya tsaya wannan gari ya tsaya wannan gari har ya iso ya kawo sannan ya ƙara ɗeba je to Allah ya samar da wannan ruwa da ya raya bayi ya raya al'umma kuma jirgin ruwa ya gudana da umarnin Allah kuma sannan wani tabtaru min fadlihi dan ku nema daga falalar ubangiji ku tashi daga nan ku je can ku ɗora kaya daga nan ku kai can kun ga lokacin da ayat take so kafa ba waɗannan jiragen ruwa a lokacin ma ba a san jirgin ruwa ba sai da an fara gano jirgin ruwa a cikin wannan al'umma tarihin wannan al'umma daga baya laraba suka ciyar da ake yi suna ta zamanin mu'awiya aka fara kerawa aka fara kera waɗannan jiragen ruwa kwale-kwale da ake amfani da shi to amma yanzu kaga ayar za ta yi daidai a kan waɗannan jiragen ruwa yanzu da suke mana safara Allah ya ce dan ku nema daga falalar ubangiji ka ɗora kaya kai ma kai ma ka fiyo ka ɗoro ya kawo maka daga ko ina a cikin duniya in banda rahmar ubangiji babu wanda zai yi wannan ma'ana in banda Allah mai rahma babu wanda zai wannan sai Allah ce wala allakum tashkurun kuma dan ku gode wa Allah ma'ana jan hankali ne da mu gode wa Allah da wannan fadala da wannan ni'imar da Allah ya mana sai Allah ya ce mai ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فجاءوهم أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين نعم الله يتي ولقد تبت حقيقة أرسلنا من قبلك رسلا من أيك من ذنبي كمانك يا رسول الله إلى قومهم دوا كمتانا فجاءوهم بالبينات كيف تقوموا سلوه الجوجي da dalilai da ayoyi fantaqabna min alladhina ajramu ubangiji ce sai muka kama muka damke waɗanda suka yi laifi wa kana haqqan alaina ubangiji ce haƙƙi ne akan mu nasrul mu'minin taimakon waɗanda suke mu'minai ubangiji anan yana lallashin annabi sallallahu alaihi wa sallam ma'ana an kawo hujjojin dalilan bauta wa Allah an kawo ayoyin ubangiji an ambaci abin da ya shafi tashin alkiyama to duk da ya rasulullah ka ambaci wannan ka karanta musu kayi bayani amma suna nan sun toge suna kan kafirci to kada ka damu Allah ya ce wa laqad haqiqa tabbas arsalna min qablika rusulan mun aika manzanni ila qaumihim zuwa ga mutanen mun karanta alqur'ani yadda Allah ya aika manzanni zuwa ga mutane daban-daban annabi nuh annabi shu'aib annabi ibrahim annabi lut annabi isa annabi musa da Allah ya aika su ila qaumihim فجاءوهم بالبينات suka zo musu da hujjoji bayyanannu shine ma'anar bayyana ai alhujaj alwazihat wal barahin as-sati'at hujjoji bayyanannu wanda in ka karanta alqur'ani za ka ta gani a ba su aya mu'jiza a ba su kuma aya shar'iyya bayan an ba su aya kauniyya a karanta musu a kuma nuna musu su nemi mu'jiza Allah ya bayar da haka babu abin da ba zo da shi mana hujjoji bayyanannu kuma hujjojin annabawa bayyanannu ne shi yasa Allah yake kiran su bayyinat bayyanannu ne da jin mai hankali zai gane ba wani abin da annaba suke koyewa cewa ba za su gaya mutane ba sai a zemi wani da wani da wani a gaya masa a'a annaba na bayyana kiransu suna bayyana hujjojin suna kiran mutane da hujjoji bayyanannu Allah ya ce da mun yi wannan fan qabna min allazina ajramu fa'u dinnan da kawo tana nuna ma an taƙaice labari ma'ana sun zo da hujjoji bayyanannu wasu sun yi imani amma wasu sun kafirce sun karyata fantaqamna min allazina ajramu Allah ce sai muka kama waɗanda suka yi laifi ma'ana wanda ba su laifi ba Allah bai kama su ba wannan ku duk mun karanta in azaba ta zo Allah ya tsiratar da muminai wanda suke kafirai kuma sai Allah ya halakar da su da haka Allah ce mun kama waɗanda suka yi laifi wa kana haqqan alaina ubangiji ce haƙƙi ne a kanmu ba wanda ya ce wajabta wa Allah wani abu ba wanda ya ce kaza wajibi ne akan Allah amma Allah yana iya wajabta wa kansa kataba rabbukum ala nafsihi rahma Allah ya wajabta wa kansa jin kai to nan ma Allah ne wajabta kan shi ba wani bane wajabta wa Allah wa kana haqqan alaina ubangiji ce haƙƙi ne akan mu menene haƙƙi akan mu nasrul mu'minin taimakon mu'minai ma'ana ayat tana gwada maka waɗanda aka kama wanda ba mu'minai bane amma su mu'minai haƙƙi ne a akan Allah maɗaukakin sarki ya taimake su da haka kuma wannan yana nan haƙƙin Allah maɗaukakin sarki baya saba da kawai duk lokacin da mutum ya yi imani ya tsaya kan imani da gaskiya Allah sai ya taimake shi ko da zahiri kaga ba taimakon to hakikanin gaskiya akwai taimakon akwai abinda Allah ya aji wannan haƙƙi ne Allah ya ɗora da haka kamar da bahaushe yake ta gaskiyar mutum ba ta ƙarewa to matuƙar da imani da gaskiya Allah baya ƙyale mutum sai ya taimake shi ko da bayan wani lokaci ne ko da Allah ya jinkiri Allah yana iya jinkirta wa azzalimi mai ta zalunci Allah ya jinkirta mai wannan ubangiji yana ne amma Allah ba ya kyalewa ko ba jima ko ba daɗe sai taimako ya zo kenan menene za mu samu taimakon Allah imani imani na gaskiya idan muka yi wannan sai Allah ya taimake mu sai a yi ta yi amma sai Allah sai baka azabi ya sama taimako saboda mai saboda ka tsaya kan gaskiya da haka wannan ya zama zaburarwa gare mu da duk inda muke mulki imani mu tsoron Allah mulki addini sai Allah ya taimake mu idan muke watsi da addinin sai Allah ya kyale mu sai Allah ya kama waɗanda suke laifi kuma Allah ba zai kyale su ba amma haƙƙi ne ga ubangiji ya taimaki mu mene kuma ubangiji baya saba wannan alƙawari sai Allah ya ce mu الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير نعم الله يتي الله الذي يرسل الرياح الله سيني وندا يكي أيكو دا إسكا فتثير سحابا سيتا هذا جرجدي فيبسطه في السماء في شنف الأشياء تكن سما كيف يشاء يده يدداما ويجعله كسبا سيكما يسنياشي بنتو بنتو ينكي ينكي فترى الودق يخرج من خلاله sai ga ruwan sama yana fitowa daga wannan girgije din fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadi idan Allah ya samu wanda ya ga dama daga cikin bayi da wannan ruwan ana ruwan ya sauka ga wanda Allah ya ga dama daga cikin bayi idza hum yastabshirun kullun sai ka zansu suna ta farin ciki suna bishara wa in kanu min qabli an yunazzala alaihim min qablihi la mublisin jadda sun kasance min qabli an yunazzala alaihim gabanin da a saukan musu da wannan ruwa min ne gabanin sa da mublisin suna masu ɗebe kauna suna masu ma'ana fidda rai fanzur ila asari rahmatillah kai kallo zuwa ga gurabu na rahmar ubangiji kai bai yi al na ba'da mautiha yaya Allah yake raya kasa bayan ta mutu inna zalika hakika cikin wannan la muhyil mauta wanda yayi wannan hakika mai raya matattu ne wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma mai iko ne akan dukkan komai ubangiji yana mana bayani yaya Allah yake halittar girgije Allahu alladhi yursilu riyaha Allah ne yake aiko da ar-riyaha iskan nan mai dauke da rahma da jin kai da bishara riyaha Allah yana aiko ta fatusiru sahaban sai ta hada hadari sai ta hada sai ga ya taru a guri ɗaya Allah ya aiko iska ta koro shi wani sa'a ana yi kana kallo sai ga yadda yake tafiya iska tana kaɗa shi Allah zai kaɗa shi da haka ubangiji shi yake yin wannan wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idza aqallat sahaban Allah ce suqnahu li baladin mayyit ubangiji ne yake aiko da iska in iska ta ɗauko wannan girgizar Allah sai sai mu kora shi ila baladin mayyit ko li baladin mayyit sai mu kora zuwa ga wani gari mataccen wanda ya mutu ma'ana ƙasa ta bushe shi yasa sai girgije ya haɗu daga wani gari sai Allah ya kora shi wani gari iskan nan Allah zai aiko ce ta kora shi wasu da ce ya nuna iska ita take samar da shi wasu da ce yana samuwa ne daga ruwa daga teku daga nan yake tasowa girgija sai kuma iska ta kaɗa shi fatusiru sahaba amma ayat ta ita ma iskar tana samar da wannan ma'ana girgije din shi yasa ibnu kasir yace al allahu allazi yursilu riyaha fatusiru sahaban sai ta motsar da girgije sai ce in ma min al bahr ko dai daga teku kama zakara ghairu wahidin kamar yadda da yawa malamai suka ambata suka ce wannan ruwa teku shine idan zafi yayi zafi ya dake shi tiririn idan ya tashi shine yake yin sama sai kuma ya haifar da girgije da hadari sai iska ta koru sai saukar da ruwa shi ne ibn kasir ke ishara ko dai daga nan ko kuma aw min ma yasha Allahu azza wa jalla ko daga abinda Allah ya ga dama Allah ya samar da girgijen daga abinda ya ga dama to wannan ita za ta motsa shi fa busuhu bis sama sai Allah ya shimfida shi a sama bayan ya dunkule wani ta sai ga ya baje kuma sai Allah ya ƙara yawan shi sai ya bazar da shi sai ya ma'ana miƙe shi sai ya mai da kaɗan ya zama mai yawa sai ga dan shi wani zan gan shi a dunkule sai kuma da gaba ka ga yana bajewa yana bajewa wa ya da aluhu fi safar sai ubangiji sa shi guntu guntu yanki yanki sai daddare fa yakhruju fataran wadaqa yakhruju min khilali sai ka ga ruwa shine alwada yana fitowa min khilalihi daga wannan girgiza to wannan da aiki ne na Allah ba wanda yake yi sai Allah wannan aya inda damana ta zo munan da muke da damana in kana zo za ka ganta a aikace a gado cizon tsane ce ga hadari kaɗan ɗan ƙarami ne a gefe sai Allah ya haɗa shi sai ya aiko shi kuma sai ya buɗe shi sai dai ya rube gari kuma sai ruwa ya sauka sai Allah ce fa iza asaba bihi man yasha'u min ibadi idan Allah ya samu wannan ruwan wanda ya ga dama daga cikin bayin shi Allah ya sokar da ruwan wurin ya samu wanda Allah ya ga dama sai sa nan ruwa sai wanda Allah ya ga dama ruwan yake samu Allah sai idza hum yastabshirun sai gaba bayin suna dariya musamman in manoma ne musamman ana cikin fari musamman in akwai zafi sai ga ma'ana farin ciki sai ga ana dariya ne da wani waƙi waƙan noma ina ji na ibi Suleiman Wali ko wani makamancin waƙa da yake cewa noma manomi mai dariya ya ina maka tambaya shin mene yake sa ka dariya ko ka tsinci da ko ka tsinci jakar zinariya a zuwa ƙarshe cike na bada labarin noma? ya ga nomo a gefe yana ta dariya shi me yasa ta dariya ko kuɗi ka tsinta ne sai ya kada baki ya ce masa kalli sararin samaniya kaza da kaza ce ga hadari nan ga damana nan ta zo tana kaza kaza da kaza yana to haka ana Allah yake mu da ruwa ya sauka mu izahum yastabshirun sai ga bayi suna ta murna kai ma da baka da gona sai ga mutum ka alhamdulillah ruwa ya sauka kaga gari yayi sanyi kasa ta jiƙe sai kuma tsirrai su fito wa in kanu min qabli an yunzala alaihim Allah ya ce jidda sun kasance gabanin a saukar musu da wannan ruwa din min qablihi gabanin sa wasu suka ce wannan ta'kidi ne domin ayata ta yi wa in kanu min qabli kun ga tun gabanin duk da sun kasance tun gabanin an yunzala alaihim a saukan musu da wannan ruwan sai Allah ya sake ta min qablihi gabanin ruwa din wanda ce ta'kidi ne dan haka yakin ya karfafa yadda mutanen suke lamublisin suna masu ɗebe kauna gabanin wannan ruwa ɗin ma'ana gabanin ruwan ya soka suna ɗebe kauna suna fidda kauna daga wannan wasu kuma suka ce a'a wa in kanu min qab da sun kasance gabanin saukar da ruwan min qabli an yunazzala alaihim gabanin a saukar musu da ruwan min qablihi gabanin fitowar wannan tsirran la na tana masu ɗebe kauna da haka sai zama ma'ana qabl ta farko ma'anarta daban ta biyu kuma ma'anarta daban amma yawanci malamai na sa ta taukidi ne karfafawa ne gabanin a sokar da lokacin sun ɗebe kauna za a ga wani garin wani lokacin sai an ɗebe kauna daga ruwa an yi ta roƙon ruwa ƙasa ta bushe an shiga fari dabbobi ba abinci sai kuma ruwa yanzu to ka kalli yadda suke yin murna suke bishara Allah ce fanzur ila asari rahmatillah kalli gurabin rahmar ubangiji mana an yi wannan ruwan kalli yadda yake gudana ta cikin magudanar ruwa kalli yadda kasa ta jiki kalli yadda ciyawa ta fito duk wannan asari rahmatillah gurabu ne na rahmar Allah ma'ana ruwan da ya bada waɗannan abubuwa gurabun ruwan ne ga inda ya binan ya wuce ga inda ya to ga shi nan Allah ya ce kalla kai bai yi al ba da mautiha ya Allah ya kira ya kasa bayan ta mutu ma'ana wannan ruwan ya zo ya sauka sai ya raya wannan garin kaga shuka ta fito to inna zalika cikin wannan la muhyil mauta ma'ana mai yin wannan hakika mai raya matattu ne kamar yadda muka sha bayani Allah yana saba mana hujja da raya kasa bayan mutuwarta da cewa shi mai raya matattu ne wa huwa ala kulli shay'in qadir hakika Allah mai iko ne akan dukkan komai waɗannan ayoyi suna gaya mana irin iko na Allah da shine yake aiko iska shine yake samar da hadari shine yake saukar da ruwa wani ya sauka bayi na farin ciki duk da gabanin saukar sun ɗebe ƙauna kuma sannan yana nuna mana cewa in an sami irin wannan kalli rahmar ubangiji shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa bayan da aka yi ruwa manzon Allah ya kalli sahabbai ce kun san me Allah yake kace a ya rasulullah manzon Allah yace Allah ce yau an waye gari a bayina wasu sun yi imani da ni wani ko kuma sun butulce mu sai manzo Allah ce duk wanda ya yace mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi duk wanda yau din nan da aka yi ruwan nan ya ce an mana ruwa da falala Allah da rahmar Allah ma'ana ya danganta ruwan zuwa ga Allah to wannan yayi imani da ya sa jirke wa saurari amma duk wanda yace mutirna wanda ce an mana ruwa saboda tauraro kaza ko ma'ana kaza yi mana ruwa to wannan ya kafirce min yayi imani da tauraro shi yasa suka ce in an yi ruwa yana cikin zikirin da ake yi idan ana ruwan Allahumma tayyiban nafi'a Allah ka zubar da ruwa mai amfani in ana ruwan kenan idan an gama sai ka ce mutirna bi fadlillahi wa rahmati an mana ruwa da falala Allah da rahmar Allah mana ubangiji ne ya mana wannan ruwa din sai ka nasabta abin ruwa ga Allah madaukakin sarki amma nasabta ruwa mutum abu ya nasabta ruwa ga wani zuwa ga wani Allah wannan baya halatta amma cewa lokaci kaza lokacin ruwa ne wannan ba baya cikin canji. wannan kuma sunna ce ta Allah zai iya canzawa dan ka ce watan August wata ne da damana take yin karfi wannan ba yana nufin ka ce shi yake yin ruwa ba a'a kana na cewa wata ne lokacin da damana take zuwa wannan kuma damari ne na Allah in Allah ya ga dama zai iya canzawa kuma Allah ne ya sanya abin ya zama jin lokacin da watan kaza inda su waɗannan wata na kirgen bature watanni da ba sa canzawa inda wani abu ne kirge ne na ashamsi amma na musulunci yana canza zai iya zuwa ramadan yana zuwa a zafi yana zuwa a kan yana zuwa a damana saboda su waɗannan suna lissafi ne kamari amma wancan shamsi ne yana nan yadda yake sun sa masu yin da suke yi da shi ma'ana masu biyan albashi da wasu abubuwa suke tafiya da shi saboda shi baya canzawa an riga an tsara cewa yanzu ranar kaza ga watan kaza za mu kaza ranar kaza ga watan kaza za ga ba zai canza ba amma na musulunci kana iya tsarawa Za ka danda sai ka duba kila za mu yi azumi talatin in Allah ya ga dama sai mu ishirin da tara kila za a yi ishirin da tara Allah ya ga dama sai mu talatin shi na musulunci wa lissafi ne kamari na wata ne shi ma wannan na ne shamsi ne da rana yake amfani ku shi yasa shi yawanci yake zama sabit baya canzawa in dai ofis din ne zuwa ga ruwa ake zubawa da mara tana fara daga watan kaza zuwa wata kaza wannan ba laifi bane dan ka amma ka danganta cewa ai ba za a samu ruwa ba sai a kaza to wannan kuma ka shiga lamarin Allah ka ce ai ba za a samu damana ba ai sai kaza ai ba yadda za a yi ruwa ai ruwa kuma ba zai ɗauke ba wannan kuma ka shiga lamarin Allah amma ka ce lokaci kaza ana iya samun ruwa ko lokacin ruwa ne wannan babu laifi sai Allah ya ce mai wala in wala in arsalna rihan fara'ahu musfarran la dhallu فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يسكرون Allah ce wa in na rihan kuma idan muka aiko da iska ta azaba kun ga riya yawanci suka ce jam'i iska ta rahma rihan kuma iska wadda ke dauke da azaba wa in na rihan idan muka aiko da iska mai zafi fara'auhu musfarran sai suka ga wannan kayan marmarin kayan gonan wanda ya kore shan ya zama musfarran musfarran shine kamar kalar yalo kamar fatsi-fatsi kamar yalo mana kalar dai da za a gane idan karmami ya bushe ko an sare masara idan ganyenta ya bushe wannan kalar da yake shine musfarra to idan ta ganshi yayi irin wannan ya bushe ya yayi wannan kalar ya ya zama karmami ya lalace la zallu to za su tabbata min ba'dihi bayan sa yakuruna suna tabircewa Allah madaukakin sarki ma'ana kabirai waɗanda ba su yi imani da Allah ba idan aka saukar da ruwan sai ga suna ta murna sun manta da Allah ne idan kuma iska ta zo ta tafiyar da wannan abin suka gan shi ya canza kala ya fitar da wata kala mai gwan su mai da lamari da Allah la zallu min ba'dihi to za su ma'ana dawwama min ba'dihi yaquruna suna kafirci wa Allah madaukakin sarki sai ya zama ba za su mai da lamarin su zuwa ga Allah ba sai kuma su kabirce wa ubangiji Allah maɗaukacin sarki wannan jan kunne ne da kada mu kuma mu zama haka hana in rahama ta sauka mu maida ita zuwa ga Allah in Allah ya kawo fari ko wani abu mu maida lamarin mu zuwa ga Allah mu nema a gurin Allah duka Allah ne yake yi babu wanda ma'ana yake yi sai Allah maɗaukacin sarki kada mu danganta shi ga wani ko zuwa ga wasu domin mai aiki ne na Allah maɗaukacin sarki abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda ya zama kuskure Allah ya gafarta mana muna karan insha Allah ta'ala gaba za mu su wannan sura sai kuma mu tsaya a kanta sai wata shekarar Allah ya kai mu da rai da lafiya ubangiji Allah ya karba abin da muka gabatar abin da ya zama kuskure ya fi mani ba mu ikon gyarawa marasa lafiya Allah ya ba su lafiya wani dan uwa da yake nan ya ambata mu cewa an yi garkuwa da wani wanda yake uba a gurin shi mijin kanwar mahaifiyarsa ce to da Allah ya shi addu'a Allah ya kubutar da shi muna addu'a Allah ya kubutar da shi da dukkan wanda suke hannun waɗannan azalami Allah madaukakin sarki ka kubutar da su Allah ka ba su kwanciyar hankali ka kubutar da su cikin aminci mu kuma ya Allah ka kare mu سبحان ربك رب amma عما يصفون وسلام على mursalin والحمد لله رب العالمين